yanzu haka da ya kyautatuwar yanayin zaman lafiya a galibin sassan arewacin najeriya musamman jihar kano ya zama musabbabin farfadowar walwalar jama'a da hada-hadar kasuwanci da bunƙasar sauran al'amuran tattalin arziki kamar yadda alhaji umar hussaini gabari shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa ta najeriya wato a mata ke faɗi. Allah ya fara kawo afuwa wasu muke nema Allah ya kawo zaman lafiya muna sa raina wannan karar 2014 insha Allah komai zai koma daidai. Sai dai a hannu guda kuma jama'a musamman a birnin Kano da kewaye na kokawa kan yadda jami'an tsaro hususan sojoji ke cin zarafin mutane inda a wasu lokutan ma takan kai ga harbi babu hujja ba kuma dalili. ko a larabar da ta gabata ma da marece sojoji a yankin hoto da nnpc mega station sun yi harbi kan wasu matasa da ke tsaye a gefen titi suna dakon motar hawa inda har ma albarushi ya huda gefen cikin ɗaya daga cikinsu. Ni suna na Sulema, wallahi kawai muna tsaye ni gefen ma san me yake faruwa na ga gilma wasu haka wani ya bugo mana waya daga legas kawai sai ji ne sun ce ina mai kwakwa sai na wai gani ne man fara magana ce oga wallahi mota muke jira ba mu san me shi ba. Eh ba koyi na ji an kwarbe na ƙasa kib an bige ni ko bu ko yana ji tau tau a sama bindiga kawai na rasa me yake min dadi wallahi ni ban ma san sun harbe da suka doro min shi kaina ina ciki an wulla ni mota na dinga jin sanyi a kafata suka kama nan asibitin suka kibarin kowa ya sako muna kawai cikin kenan emergency sai suka ce duk mu fito muna fitowa suka ce mu koma mota ba su ƙara yi mana magana ba sai da suka gama kashe komai suka ce ɗaya ya zo kashe komai kamar yadda suka gama magana su da su da ainihin malaman asibitin ya suka yi ca suka yi musu mu muka harbe shi a wani ne ya harbe mu ba mu sanya akai ba kuma na ma rike nan ba motar su A33 ce sai dai kakakin dana tsaro ta JTF a nan Kano Captain Ekedici Eweha ya tsame jami'an su inda ya ce su ma sojojin sun ji harbi ne a wani wuri da ba shi da tazara daga wurin da suke aiki kuma nan take suka garzaya domin kai ɗauki inda akan hanyar su sai suka iske wannan matashi yana kwance a cikin jini nan take in ji shi suka ɗauke shi zuwa asibitin koyarwa na malam aminu domin ceto rayuwarsa shin koyaya ya kamata jami'an tsaro musamman sojoji su kasance wajen gudanar da ayyukansu a tsakanin fararen hula kaftin yusuf abdulmalik mai ritaya ya yi ƙarin haske bai kamata soja any ya ta harbi ba don there should be operational orders ka soja ya fito ma aiki sa ba shi abubuwa da ya kamata ya yi no mata duk abubuwa da ya fuskanta sai ya tuna safety precautions ya tuna bindiga da yake rike da shi akwai safety catch ha to avoid mis firing ko kuma harbi babu gare babu dalili kaga da soja in ya fito aiki hausa shi ko biyar ko goma aka bashi yana tashi daga aiki ya koma bariki sa yi cek a duba ko guda ɗaya ne ya miss sai ya yi account for it amma yanzu ko ana caki nasu ko babu shine ba gane ba da ba yadda soja zai zo ciki gari ya ta harbi mutane ba daidai ba ne polis ya kamata su sani peace within cikin gari ba soja ba ba aiki soja ba. Kaftin Yusuf Abdulmalik mai ritaya kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.